ila amma ba bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna irshadu salif ila ashrafil masalik fi fiqh al-imam malik wanda fadilatu sheikh shihabuddin abdurrahman bin muhammad bin akkar al-maliki al-bagdadi ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi saki da hukunce-hukuncen saki a cikin wannan littafi a yau za mu tashi daga inda mala yake cewa walau sa’alat talaqa fa ha, da a ce za ta tambaye shi saki sai ya amsa mata wato matar mutum ta tambaye shi saki sai ya amsa mata bilafin au isharatin mafima da ainihin lafazi ko da ishara wanda ake iya fahimta to lazima saki ya tabbata ashe kenan saki ba sai da ainihin lafazi ba da farko dai ana yi da lafazi na sake ko ka sake ni to na sake ki saki yayi ko kuma ka nemi ainihin saki ɗin za ka iya magana ko ba za ka iya magana ba saboda bebe ne mijin sai ya yi ishara cewa ya sake to musamman ma isharorin da ake karantar da su cewa alama ce ta saki wanda za a iya fahimta saboda haka wanda yake kurma ko bebe ya yi ishara cewa ya sake to saki ya tabbata yadda aka yi kuma ba za a gyara ba sai dai zai yi kome kawai ya yi kome wannan kenan ka katbihi kamar ainihin rubutawansa don mutumin da ya rubuta saki to ta sauku wa tsiri bi idafatihi ila afadiha wa ba adoho don mutumin da ya sake matansa wani bangare to ɗaya bangaren ma zai nashe gaba ɗaya to dole a cika masa ta sauku gaba ɗaya saboda haka saboda tsaban ganganci ko kyakkiyanci sai ya ce wa matarsa na sake ke rabin saki ko na saki rabin jikinki amma rabi ban sake ba wannan duk barikancinsa ba zai yi ba saki ya tabbata tunda yana neman yayi wasa ne ko yayi hayaniya wa shakku fi adadihi har ila yau mala yace shakka a cikin adadin saki saki biyu ne ko ɗaya ne ko uku ne yulzimu aktsarahu ala al-mashhur mafi shahara daga zantuttukan malamai daban-daban shi ne za a ɗauka mafi yawa amma kaga wajen sallah hadisi ya ce a ɗauka mafi karanci to anan kuma malam ce za a ɗauka mafi yawa tun kar a bada cikin rikici akwai abubuwa waɗanda suke masu hatsari kamar ire-iren waɗannan saki ne domin saboda idan uku ne aka ɗauki biyu ne kuma suka ci gaba da zama kun ga akwai hatsari a ciki gara a ɗauka uku ne a raba su don ya fi sauki saboda haka in an yi shakka cikin adadin saki to zance mafi shahara za a dauki mafi yawansa zancen da bai shahara ba ga masabar malikiya ko ga masabar mai wannan littafi na askari shine za a dauki mafi karancinsa wa kullama ada ilaihi ba da zaujin wa wahidatan duk lokacin da matan ta dawo zuwa gare shi kuma ya sake ta saki daya to lam illa lahu illa bi muhallil to wannan kuma wani tabaibayi ne ba ta halatta gare shi sai da mai halattawa mutum da ya saki matarsa saki biyu ne ko saki uku sai aka dauka saki uku ne yake nan sai ta je tunda fala ta hilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu bi ma'ana rajulan aka to ta je ta auri wani sai kuma ta dawo gida to shine malai yake cewa maka sake ta saki daya to nan ma hatta tan ki zaujan gaira saboda rikicin baya sai dai ni abin da nake fahimta kuma sabanin haka don an danna masa uku to idan ta je ta yi wani aure ta dawo auren nan da ta yi ya rusa waɗancan ko da yake za mu samu maganar malam duk sakin da bai kai uku ba a wajensa shi yana fahimtar cewa duk sakin da bai kai uku ba mutum ya saki matarsa to idan ta je ta auri wani in ta dawo to za ta karasa sauran ne to kawo kodin ya faɗi wannan magana ya haɗa ne da wancan babu mamaki eh, askari kenan illa an yursila salata dab'atan sai dai idan ya sake uku lokaci guda saboda haka da aka zo ana taraddade sai ta a maimakon wani taraddade ko kuma ta je ta auri wani a zo ma ana tarar da jini na sake ta uku kawai ta tafi kenan ta je ta auro wani ta auri wani wani wawa sai ya sake ta to za ta iya dawo gidan mijinta na farko kuma igiyan sake har guda uku yana nan tun da wancan ya riga ya rushe wakila ta hillu ba da salafi an kai hafi to ga wani zance kuma aka ce tana halatta gare shi bayan aure uku da aka samu wannan rudani sai suka rabu da suka rabu sai ta je ta auri wani sai ba su daidaita ba ya sake ta ta sake auren wani ba su daidaita ba ya sake ta ta sake auren wani ba su daidaita ba ya sake ta kun ga aure uku kenan sai kuma ta dawo gidan mijinta na farko bayan duk ta gama yawo to idan an samu haka to shi kenan guda ukun nan suna nan wannan wata fahimta ce wanda yake babu dalili a kai. wala ya hadimu sani ma duna sala to ga maganar da muka faɗa a baya eh. wala ya hadimu sani saki biyu ba zai rushe ba abin da yake madunar salatu ko bai kai uku ba saki ɗaya ko saki biyu ba zai rushe ba in ta je ta yi aure a wani waje to in ta dawo lissafin nan yana nan to wannan ma akwai saɓanin malamai a kai domin saboda mutumin da ya sake matarsa saki uku aka ce fala ta hillu lahu ba ta halatta gare shi hatta kai a zaujan gaira sai ta aure wani mijin daban to shikenan sai ta je ta aure wani mijin da ta aure wani mijin guda uku nan sun rushe ko ba su rushe ba gaba ɗaya sun rushe to sai mutum ya sake matarsa sake ɗaya ko sake biyu sai kuma ya shiga cikin zaurawa sai aka kashe shi da aka kafe shi sai ta auri wani daban sai suka ɓata bayan ta yi watanni a gidan da suka bata ya sake ta to mijinta na farko sai ya dawo sai suka daidaita za su daura aure sai ya ce to sauran wancan saki sai ya ƙara saki idan hata ta nke ha zaujan gaira ya kasance ya rusa saki uku to kuma saki ne ko saki biyu a ce ba zai rusa shi ba ina fata an fahimta to inda labarin malaman yake kenan ni na fi ɗaukan zancen cewa idan mutum ya sake matarsa saki ɗaya ko saki biyu ko ukun ne ma in ta je ta auri wani to in ta dawo wani sabon zubi za wancan ya riga ya wuce kawai man tallaka zawjatahu muhammadan to mutumin da ya saki matansa a rude eh a rude in aka ce mubhamatan ba wai shine yake rude ba a matansa ne guda biyu ko abin nan sai ce na sake ki mai yawa cikin duhu ko abin nan bai gane wace ce yake magana ba to lazima hu bil jami duk matansa sun sauko Eh, abin da malai ce ke da wani lokaci malaman masabar malikiya fatawoyin da suke bayarwa shine maganin mutanen yau. shine maganin mutanen yau. sai dai duk da haka mu abin da muke dubawa abin da yake akwai nasi karara da wannan babu yadda za ya kauce masa to faman tallaka zawjatahu mufhamatan lazima fil jami' in ka sake matanka matanka a ruɗe mata biyu ne baka san wace ce ba to duka sun kau walau kanat ajnabiyya da a ce akwai wata bakuwar mata a gefe da kuma matar ka fadda a tal ajnabiyya sai ce na sake da aka kawo ta sai ya gane wato daman ba matarsa ba ce me yiwa yar uwarsa ce ko yar uwar matarsa to malamai suka ce anan lazima sakin matarsa ya tabbata tun da ita ya yi niyya a cikin zuciyarsa tun da matarsa guda ɗaya matarsa guda ɗaya ga kuma babu alayya halin da ya bar ganganci kawai launa da mu ayyanatan to ga wani zance kuma da zai kira mace ayyananniya yana da mata guda biyu misali a ce yana da laure sannan kuma yana da abun nan ajuji yana da laure da ajuji sai ke ajuji fa ajabatu gairuha sai laure sai ta amsa ta loka cewa wani abin masarufi za a bayar an anti talikum sai ce na sake ki to laure ta shiga rikici kenan to ajuji ta saku laure ma ta saku eh ha almunadata yana tsammanin wanda ya kira ne sai ce ya sake ta to lazima hu fihima saki ya lazimce shi a cikin dukansu duka saboda aka da juji da laure duk sun sauko kaga kenan tun da aka faɗi wannan magana mutum yana da abun nan zai zai ga keke da keke kamar yadda muka faɗa jiya ne yawan saki din nan bai da amfani babu ai kai da Allah yi ka nami duk irin abin da za a maka kashe yi ko da in kun shiga ɗaki a rufe kofar matanka duka ka take ka shanye in dai ba wai ƴaƴanka ne a gaban su ne za a yi wannan duka ba sai a daddake ka ka bada hakuri ku rabu lafiya ko a daddake ka karama amma ana bude ko ba sai ku koma kaman daidai wa daidai kuke a to idan ma mace ta faɗa maka baƙaƙen maganganu ko ta tundura ka ko ta ingiza ka kai ne baka sama mata inda take zaune kai kake bada abinci kuma duk wannan zagin da aka yi koma an maka menene ba za ka fita nema wallahi mutane da dama ba domin matayensu da ƴaƴayensu ba za su nemi duniya ba wani ya samu abin da zai ishe shi inda shi kadai ne zai shekara da shekaru yana ce sai dai ya kwanta kawai ya ci wannan ya balla balle ma mafiya yawan masu gida idan ka duba durin da suke matan su sun fi su wannan duri ko ƴaƴan su sun fi su wannan duri don abincin da zaka ci in kana cikin kwanciyar hankali ne ma ba za ka ci da yawa ba don cikin ka ya riga cika yan kana nan shajaran majiran ne ma ba za ka iya ci da yawa ba to su ne masu tsurewa to duk waɗannan abubuwa suna wucewa maka kasa yin hakuri yana maka abu na take wani abin ta kai ne saboda haka ya kamata a yi la'akari da haka Allah kyautar wala lagawa fi yamini tsala wala yake babu lagawi a ainihin rantsuwan saki mai rantsuwan saki sau mafi yawa akan fassara shi ne da kamar lazul yamin hakikatan wato mutum ne ya hango wani haka bai gane abin nan bai ce wallahi wani wallahi haruna ladar ne sai ma da rafi ya fito a shari'a akwai kafara ko ba mu kafara saboda lafi ne ko kuma riwayar na na aisha radiyallahu anha la wallahi wala wallahi idan wallahi haka ne wallahi ba haka bane saboda mutum ya saba da wannan babu kafara a jiki don in aka ce za a tsara maka kafara ba za ka yi labari to abin da ake so shine ka bai yawa yawan rantsarantsa tsajin wato mutum ya bai. shine to idan wajen saki ne shine mutum ya tsaro abin nan din nan sai ya ce ke wance na sake ki shi kenan kawai sai ya ga sai wani mutum ne daban sai ya fito kai wacce wallahi na sake ya ga dudududu ɗinta sai kuma wani namiji ne ma ya fito daban shi ne abinda malamai suke bayani to matansa ta su kuwa gida eh. tunda ya ce ke wance na sake to shi ma wannan kama da wallahi wani ne sai sabanin wani walau halafa ala fi'li shay'in to ga wani dan karambani shi kuma yayi rantsuwa bisa aikata wani abu wa sallaka sai ya sake kafinsa thumma adat ilayhi sa'annan sai matan ta sake dawowa adal yaminu ma baqiya talqatun minan nikahil awwal walallai wato wannan saki din nan ya rage akwai sauran saki matukan ko kuma rantsuwa zai dawo matukan akwai sauran saki daga wannan aure na farko mutumin da ce idan na aure ta ko in na aikata abu kaza mata ta ta faku don haka daura aure sai ya aikata ko in na aikata abu kaza kuma to mata ta ta faku da ya aikata matan ta faku idan ya sake auren ta ya sake aikatawa ta faku in ya sake auren ta ma ya sake aikatawa ta so saboda haka irin wannan sai mutum ya kiyaye sun al almutalle wane ne mai saki mai saki shine al almutalin musulmi kun ga bayan dun mun yi wannan abin nan misalai yanzu zai faɗa mana waye mai saki wanda idan ya yi saki saki ya tabbata sannan kuma zai sake dawowa bisa waɗansu ƙarin bayanai sa wasu suke ce littafan fikihu da yawan su ba a jere suke tafiya ba ana magana magana akan abu ya kamata ce a gama to sai a shiga cikin wani abu kuma sai can kuma sai a sake komawa kan wancan magana eh saboda su haka suke rubutu kawai ba tare da sun duba ba waje ba amma mafi yawa ne yanzu kwafi yake yi kwafi ne Allah kyauta to amma in ka kofi ma ka gyara mana idan kana faɗa san ka fahimci abin kai ma kai wasu yan dabarun ka, kai kwane-kwane a ciki sun al mai saki shine al-muslim musulmi al-mukalla baligi al-mutaakkil mai hankali al-muqtar wanda zai bisa ra'ayinsa ba tilasta shi kai wa isharatul akhirati bihi kan nuske isharan da bebe zai yi ko kurma zai yi. to kaman furuci ne ba wani bambanci kun ga can baya mun faɗa yadda za ka buɗi baki ka ce na sake ki to haka shi kuma bebe ko kurma zai gwada ya sake matarsa to duk yayi walau sabata bi shahadati adilai ne da saki zai tabbata da shaidun adilai guda biyu talafa fi adadihi sai aka yi sabani cikin adadin sakin qala ahaduhuma salasan sai daga cikin su yace saki uku ne wala akhar sunaini dayan kuma yace saki biyu ne aw wahidatan ko guda ɗaya ne to ma mattafaqa alai to sai su zauna su tattauna abinda suka yi tibaki akai ya tabbata kun ga wannan ya kamata ya hada mana da wancan saboda haka ga miji ga mata sun yi sabani to sai a tsaya a tattauna masu hankali su saurare su kaga ba sai an je kotu ba ko ba sai an je ana neman lauya ba wanda zai zo ya rikita lissafi saboda an baki kudi yana goyon bayan bangare guda a'a abin da yake so shine a zo a zauna a fahimci juna masu hankali za a kawo wanda suka san menene kai kai bayanin ka sai yayi ita ta yi bayanin ta to a cikin haka za a iya fahimtar wanne ne gaskiya a ciki sake da ne ko sake biyu ko sake uku wannan ke walau a bana ha da to da a ce mutum zai sake matarsa bai da lafiya to lazima ku saki yayi kuma wa wari satu kuma za ta gaje shi ya mutu saboda me saboda yana kokarin ya fitar da ita cikin gado ne ba zai yi ba ba zai yi ba haka ma ita ma idan tana da kudi ta rikice aka yi ta tukawa kuma ga shi bata da lafiya to kaga kenan wato tana so a sake ta don kada a gaje ta kenan wa in mata ba da idda ko da kuwa ya mutu ne bayan ta kammala iddan da kai au tazawwajat eh ko da ma ta yi aure ne ya sa mai muktasar ya ce wa in fi ismatin ko da ko tana cikin igiyan auren wani ne sai tsohon mijinta ya mutu tunda ya sake ta bai da lafiya sai kuma rashin sai ya tsawo har ta kammala idda wani ya zo ya aure ta shi kuma sai Allah ya masa rasuwa don aka taki rabon gado saki da yayi amma an taki rabon gado za a bata tana gidan wani na tsohon mijinta saboda me saboda an hana saki a cikin rashin lafiya saboda mutum ya yi saki lokacin da bai da lafiya kuma rashin lafiyan da ya mace wato ya hango zai mutu ne shi yasa sai ya kore ya fitar da wasansu daga cikin gado bayan kuma shari'a tuntunin ta tabbatar da gado ana jiran mutuwansa ne kawai wannan shi ne wani fasali a gurguje shi ma saki ne irin na masu ganganci yunajjizu bi taliqihi ala mutahattimin saki fa yana tabbata idan mutum ya rataya ya abisa abin da yake tabbatacce ne ka tulo il fajiri yace idan alfijir ya fito na sake ki wa shamsi idan rana ta fito na sake ki da daddare kuka yi wannan rikici kace idan gobe idan rana ta fito na sake ki to ba za a kai ma gobe mu ta saku nan take right ai babu bata lokaci tunda abu ne wanda yake ko ka mutu da ranar za ta fito sai dai tashin kiyama za a yi eh. to haka ma wa ra'atu shahar wato kullum wata an haka ce ra'atu shahar ana nufin wata wannan ya mutu wannan kuma ya ya fito karshen eh, wata to ba ma sai an je karshen watan ba ba ma sai an je karshen watan ba ko farkon wata ba ma sai an je ba saboda abu ne wanda yake tabbatacce wa huwa al-mashhur fi galib al-wuqu'i wannan shine zance mafi shahara ga abin da yake faruwa saboda haka yin abu ne wanda yake a ce in na ci abinci na sake ki tunda dole ka ci abinci ta saku tunda za ka yi ta zama baka ci abinci bane sai dai kai ta shan ruwa shi ma ruwan ba abinci bane yanzu da safe za ka ci dambu a ce ba za ka sha ruwa ba da rana ka ci dambu ba ka sha ruwa ba da daddare kuma ka ci indomi ba ka sha ruwa ba ai ba zai yi ba ya eh, yi yasa ko da yake kada mu shiga cikin tattaunawa matsalolin da suke cewa wai ruwa kan abinci ne ko ba abinci ba eh, wani argument ne da ba ka tsohuri haide kamar tsarkin mai haila wa aksihi ko tunkuyansa duk lokacin da kika yi haila kin sako duk lokacin da kika yi tsarki daga haila na sake ki to ta sako nan take walau allaqahu ala mautihi to da zai ya sakin a bisa mutuwan sai ce in na mutu na sake ki farwa ya tami luzumi munajjazan aw nafihi akwai wayoyi guda biyu wadan suka ce nan take ta saku wadan kuma suka ce a wannan wargi ne kawai kamata ya kamo shi a ke shi saboda gaba kar ya saki ka taliqihi ala mashi'ati ma ala mashi'ata lahu kamar yawan sabi sabin da ba abin nan bai da mashi'a kamar yace masallacin nan idan masallacin nan ya yadda idan gidan nan ya yadda na sake ki da wannan ma wadansu malamai suka ce a zo a mammake shi a sa yan agaji masu karfi su mammake shi a gaban mutane ce masa ba daidai ba ne wasu malamai kuma suka ce tunda ya ce idan gidan ya yadda kuma waye zai gane dan gidan babu ta saku toba ga wanda kuma ya lebo da babi wa ya tanajjazu bi mashi'atillahi ta'ala shi kuma ce in sha Allah kin saku to kai sha Allah ta saku kawai eh in sha Allah to ta saku wa yasihhu tisna aktsarihi wa aqallihi ya halatta mutum ya yi istisna'i mafiya yawan adadin saki ko mafi karanci lal mustagrik banda wanda ya dulmu ya gabaliya mutum ne zai ce wa matarsa na sake ki saki uku banda biyu na sake ki saki uku banda daya saki nawa kenan saki biyu kenan ko saki daya yayi Da dai bakin ka yi kwace kuma ya rage naka amma na sake ki saki hudu banda uku na sake yake sake hudu banda biyu akwai wayewa ciki saboda adadin ya riga ya wuce ya zama almustagrik ko almustagra abin da aka yi shi gaba ɗaya saboda aka sai ya kiyaye kawai anyway ni kan ni ina ganin ma in dai ba wai ganganci da abin nan ba ya da za a yi mutum ya zo yana irin wannan abin nan kawai yan abu ya kai matsi za ka sake sake kawai in za ka yi hakuri ka yi hakuri kawai kuma abin da yake bukata kenan sai dai mace ta zama yar iska wanda zai shafi mutuncinka ba yadda ka yi to wannan dole ka sake shi ya fi maka alheri amma ba haka ba waɗansu yan ƙananan ƙananan abubuwa zungura baki rashin abinci a kan lokaci da waɗansu abubuwan da ba su taka kara sun karya ba inda babu iskanci a ciki babu lalata babu zina a ciki wannan da sauki sannan abu na biyu idan babu baƙaƙen maganganu a zagi uwanka a zagi ubanka a cin mutuncin abin nan sannan abu na uku idan babu keta na inna ha, wanda za ka zauna wata ta kona maka abu kaza ta sace maka abu kaza ko ta azabtar da 'ya'yanka ko ta azabtar da yaran gida don saboda mai ka bata masa rai to ka ga wannan duwa na iya saki akai Sai eh, wata in ta ga dama dan dauka haifa ma ta hana shi abinci ko jinjiri a hana ki nono kai kana bacci da daddare ya ta tsale ku kuma da gangan ita ba ta yi bacci ba yaro bai yi bacci ba kai ma ba kai bacci ba kuma da sassafe za ka fita nema Allah ya kyauta wa qawluhu anti eh, salikun arba'an illa thalathan mustagriqun duk wanda ya ce wa matansa na sake ki sake hudu amma banda uku to wannan dan shirme ne eh ya zama mustagriki saboda haka matansa ta saku kuma sake uku walau allaqahu fi imra'atin ala nikahiha da zai daura saki a cikin wato auren wata mata la lazima bil aqdi ita ina aure wannan mata ta sako ana daura musu aure ta sauko sai dai a sake, sai a sake na biyu kuma kare sake abin nan kare ce duk lokacin da in yace duk lokacin ta doya kade wannan mata dai ta haramta gare shi kenan sai dai wata wala qulikahu illa an yaqula kullama yana da halin ya sake auren ta na biyu sai dai in ya ce duk lokacin da aka daura aure da wancan ta saku ana aurawa ana daurawa ta saku ana daurawa ta saku har ma damacin samawati wal ardu illa ma sha rabbuk kaga sai ka bar wannan layi ka haramta take tunda ita kadai ce shikenan akwai mata da yawa eh in babu nan bauchi ma akwai a warji ga sun nan da yawa da katanga walau ammama da zai haɗe ka kaf gaba ɗaya ya ce tun lokacin da na aure mace ta saku lam ya zamku wannan giskanci ne shari'a ba ta yadda da wannan mutum da ya haramta gaba ɗaya amma shugaba ya sa a zo da shi a daka saboda gobe kada ya saki ko ya bude kofa ma wani domin ya yi haka bi khilafi taliqihi bi qabilatin amma sabanin idan ya rataya a jikin wata mata ya ce duk lokacin da na auri baningiya ta saku to har ya mutu ba zai auri baningiya ba tun da ya ce baningiya sai dai wace ce baningiya alhaji ba tun da na ga ningin haɗe-haɗe ne da yawa to daga nan eh <laughs> au baladin ko ya ware wani gari ya ce kaman gadon maiwa duk lokacin da na auri yar gadon maiwa to ta saku Rike nan duk wanda iyayenta yan gada ne iyayenta maza yan gada ne ta saku amma kuma idan uwarta yar gada ce sannan ubanta kuma dan mai saune to bata saku ba saboda ana duba wajen iyaye su ne masu iko ba wajen iyaye maza ba iyaye mata ba to anyway aw nau'in bi ainihi ko kuma wani nau'i yace duk lokacin da aka daura mun aure da doguwar mata to ta saku to ana daura masa da doguwa ta saku sai ya tara gajeru ke abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ba ka da mata za ka yi tambaya ba za